This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da dalol da kuma niya FM. Kuna kuma ya saurara mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, sahaba zai shigo da shirin nagari na kowa kafin mu kai ga haka ga halin da duniya take ciki a labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Amurka na duba yiwuwar girke manyan makaman yaƙi a ƙasashe da dama na yankin Baltic da Turai a cewar wasu jami'an gwamnati a jiya Asabar. an ce wannan shawarar ta zama saƙo ga shugaban rasha vladimir putin na cewa amurka za ta kare ƙawayenta na ƙawancen neto a gabashin turai jaridar new york times ce ta fara bayyana wannan al'amari a jiya asabar muddin dai aka amince da wannan shawarar za a girke wasu daga cikin manyan makaman ne a wasu ƙasashe da dama waɗanda a da ke ƙarƙashin tsohuwar tarayyar soviet a karo na farko tun bayan yakin cacar baka Wata fitacciyar jaridar Burtaniya ta ce Rasha da China sun leƙa cikin wasu manyan kundin sirri waɗanda tsohon ma'aikacin kwantaragin hukumar leƙen asirin Amurka Edward Snowden ya sace, wanda hakan ya tilasta Burtaniya janye ma'aikatanta na leƙen asiri daga abin da ta kira ƙasashe maƙiya. Jaridar Sunday Times ce wato ta ce an ba da umarnin janye ma'aikatan leƙen asirin ne. bayan da rasha ta samu leƙawa cikin kundin bayanan sirri har sama da miliyan guda waɗanda ke wajen snowden yayin da ya bar amurka a shekara ta 2013 'yan gwagwarmaya sun ce mayakan kurdawa sun danna zuwa tungar ƙungiyar nan mai da'awar kafa daular islama isis a syria daura da kan iyakar kurdawa yayin da ake ƙazamin faɗa tsakanin ɓangarorin biyu Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a Siriya ta faɗi jiya Asabar cewa babbar ƙungiyar mayakan kurɗawan Siriya tare da taimakon 'yan tawaye da jiragen yakin sojojin gamayya sun kutsa sosai cikin tungar ISIS ta raƙa da ke arewacin Siriya a ƙoƙarinsu na ƙwace muhimmin garin nan na kan iyaka mai suna Tal abiyat Yaƙin ya tilasta dubban mazauna Tal abiyat gudu zuwa Turkiyya. jiya asabar ɗaruruwan siriyawa sun gudu wato 'yan gudun hijira sun taru daura da kan iyakar turkiya don guje ma tashin hankalin gwamnatin obama ta kaurar da wasu ƙananan 'yan fursuna 'yan asalin ƙasar yaman zuwa oman daga gidan yarin guantanamo bay na ƙasar cuba inda kowannensu ya shafe sama da shekaru goma rundunar sojin amurka ta faɗi ji asabar cewa amurka da gwamnatin oman sun haɗa kai wajen ganin cewa ƙarar ta wakana bisa ga tsarin tsaro da mutunta ɗan adam hedkwatar tsaron amurka ta pentagon ta kuma gode ma gwamnatin oman saboda abin da ta kira nuna tausayi da kuma niyyar goyon bayan amurka a shirinta na rufe gidan yarin guantanamo bay shugaban iran ya ce za a iya cimma yarjejeniyar nukiliya tsakanin iran da manyan ƙasashen duniya cikin wannan watan muddin dai ba a shigar da wani sabon batu ba cikin kwanakin da ke tafi da yake magana da manema labarai a birnin tehran jiya asabar shugaba hassan ruhani ya ce ana samun ci gaba a tattaunawar da aka daɗe ana yi a daidai lokacin da wa'adin 30 ga watan yuni na cimma cikakkiyar jituwa ke ƙara karatuwa to amma har yanzu da wasu batutuwa da ya juya ga wani muhimmin batu da amurka da ƙawayenta na turai ke jaddadawa wato binciken tasoshin nukiliyar iran mr ruhani ya ce iran ba za ta amince da duk wani binciken da zai shafi sirrin ƙasar ba a madadin takaita shirin nukiliyar nata za a sauƙaƙa ma iran takunkumin da ya durƙusar da tattalin arzikinta Hillary Clinton ta kaddamar da babban gangamin farko a ƙoƙarinta na zama shugabar Amurka, inda ta gabatar da jawabi mai cike da nuna ƙarfin gwiwa da barkwanci da kuma abin da ya shafe ta duk na salon 'yan gabadai-gabadai. Tana mai alkawarin samar da wa kowa sukuni daidai wa daida da kuma tayar da komadar waɗanda aka danne. a wani jawabin da aka yada a ƙasa baki ɗaya daga tsibirin roosevelt na new york hillary clinton ta gaya wa dubban magoya bayan ta cewa tana takarar shugabancin amurka ne don dukkanin amurkawa ciki har da waɗanda matsalar tattalin arzikin da aka shiga ta durkusar da su amurka ba za ta taɓa yin nasara ba sai kun yi nasara wannan ne yasa nake takarar zama shugaban ƙasar in ji Clinton ga ɗimbin magoya bayanta da ke shewa suna Hillary Hillary. Rundunar sojin Pakistan ta ce hare-haren jiragen yaƙi sun hallaka mayaƙa na sa kai ashirin a yankin ƙabilu na arewa maso yamma da ke fama da rigingimu daura da kan iyakar Afghanistan a wani ɓangare na wani babban matakin soji da ake ɗaukawa a yankin. wani bayanin da aka fitar jiya asabar ya ce hare-haren sun hallaka mayakan sa kai din ne a yankin dattahal da ke arewacin waziristan ba a iya tantance wannan rahoton ba saboda 'yan jarida ba sa iya zuwa yankin hukumomi a texas sun ce wani dan bindiga cikin mota mai silke ya ya bude wuta kan hedkwatar 'yan sanda da ke dallas ya ragargaza tagogi da motocin 'yan sanda da ruwan harsasai sannan ya sheƙa guje da motar 'yan sanda na binsa da ruwan harsasai a ƙarshe dai waninsu ya saɗaɗa ya bindige shi sama da sa'o'i bakwai da fara harbe-harben wani mai magana da yawun hukumar 'yan sandan ya ce an same shi matacce cikin motar labaran duniya kenan kuka saurara. To, madalla yanzu kuma ga sahabo da shirinmu na gaba. Nagari na kowa. amfanin ilimin nan saboda haka kowa da yake da ɗatin da dai ka kawo ilimin nan a kusa da shi ba wai sai ya je wani wuri ba kuma ba kuɗi zai biya ba to gwamnati ta ce lalle lalle ka sa yaron naka a makata an ba ka sa ba ka yi bayani me dalili Muryar Dr. Hadiza Galadanci malama a jami'ar Bayero ta Kano a fannin kiwon lafiya. Ƙungiyar iyaye da malamai ta kwalejin fasaha ta tarayya da ke da yi jihar Katsina ta kashe sama da naira miliyan ashirin wajen tallafa makarantar. Matsalar cin hanci da rashawa a Najeriya ta ratsa hatta fannin ilimi. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Ƙungiyar iyaye da malamai da ake kira PTA a turanci a takaice ta kwalejin fasaha ta gwamnatin tarayya da ke da yi a jihar Katsina ta kashe sama da naira miliyan ashirin wajen tallafa harkokin ilmi a kwalejin. A cikin wannan adadi, ƙungiyar a baya bayan nan ta ware kusan miliyan shida domin ta biya diya kan wasu filaye da ke kusa da makantar, watakil da zammar faɗaɗawa nan gaba. Shugaban ƙungiyar Alhaji Ibrahim Yahaya shi ya shaida wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Huntuwa aikace-aikacen wannan ƙungiya. da dama mu PTA muna da kuɗaɗe so a cikin kuɗaɗen mu wanda muke gini in ka duba can za ka ga ga wani gini na na clinic ne muke wanda kuɗin shi akalla miliyan 17 to mun kusa ida har mun kai level na login duk kungiyar iyaye ku kai wani duk kungiyar iyaye muke yi sannan sai muka ga wannan kuɗin sai muka ga wannan na buƙatar gaggawa sai mu karanci wannan kuma akwai kuɗi na masallaci sai mu da da shi da chafe sai mu karanci dubu ɗari uku wanda yanzu can in ka duba za ka ga wani masallaci na mun ba da part payment na 950,000 na rufin ɗin shi to cikin kuɗin su ne muka ɗan ranci wannan sai muka yi mekin 6 million wanda in Allah da next time sai mu ne da saboda muhimmancin abin na son gaggawa tunda in ka lura nan daji ne haka ya ce kungiyar ta samar wa ɗakin karatu na kwalejin kusan kayayyaki na miliyan ɗaya domin amfanin ɗalibai da ke cikin makarantar ita wannan PTA muka tambayi principal suka yi mana presenting ya ce ya zo gabatar da makarantar nan yana son a samu high academic excellence ya ce to makaranta ba ta taɓa tafiya da wannan ba wurin da za a yi research ya ce to da Allah yana son in zai yi mu fara tabbatar da wannan wuri kuma nan take esko ɗina da ko sauransu aka bada approval yanzu inda muka tashi nan Allah da zamu iya shiga za ka gani an kawo shelves an yi abubuwa tables and desks mun kashe not less than 1 million naira shi ma shugaban kungiyar Alhaji Ibrahim Yahaya ya ce kungiyar tasu ta ɗauko malamai kusan talatin na wucin gadi inda suke biyan su kusan naira dubu ɗari biyar kowane wata don su ci gaba da koyar da ɗaliban darussan kimiyya da fasaha. Ko muna da malamai <laughs> waɗanda ko shi zon principal da ya zo ya nuna muhimmancin sciences ka san duk inda ake magana science akwai lissafi akwai turanci akwai physics chemistry to saboda waɗannan abubuwan sai muka ga inda ga makarantar na bunƙasa tunda sabuwa ce amma za ka ga mutane na son zuwa saboda akwai daidai gwagwado an tsaye sai mu aka samu malamai na waɗannan abubuwan san kai su talatin shi ma wannan duk watan duniya PT iya tana biyan dubu ɗari biyar da wani abu yanzu haka wannan da muka yi wannan abu kuɗin sanannen mun ware su mu taɓa su. Malam Isa Yusuf Funtuwa shine shugaban kwalejin ya yi bayanin tasirin killace wannan makaranta da ƙungiyar iyaye da malamai ke yi. Ƙungiyar iyaye da malamai na wannan makaranta sun yi wani hoɓɓasa na ƙoƙarin a killace wannan makaranta. Eh. Ya za ka yi mana bayanin tasirin wannan killace makaranta da za a yi. Babban tasiri da shi wannan killacewar da za a yi yake da shi na farko dai in ka lura da ƙasar nan muna fama da rashin tsaro. Yaran nan in ka lura wurin da suke kwana da wurin da suke ɗaukar karatu daga bakin kwalta ma kana iya gano shi so idan aka killace shi maganar tsaro nan wurin mun samu sauki idan aka killace yaran mu ba za su rika tsallaka tsallakawa suna shiga daji ko su tsallaka su rika shiga cikin garin dayi duk da yake dai muna ta kokari an samu saukin wannan tsallakawa da suke yi saboda shi ma wani bangare ne na tsaro idan aka killace shi zai kawo wani maban muhimmanci ga makaranta zai inganta yanayin karatunmu da yanayin duka sauran hidindimu da ake yi da ake yi da shi a makaranta wanda ake sunana Muhammad Nasir Nasir ni ne chairman na School Based Management Committee wannan kungiya ta yayan yara wanda kan kira PTA ba karamin kokari suka yi ba saboda rashin zagaye makarantar nan ya sa yara da ke makarantar cikin wani hali na rashin tsaro akan samu akai-akai yara suna ma ta daga makaranta su ta yi ko cikin gari ko wasu wurare kwami akwai hadarin da wasu na iya shigowa su yi maslaha ne ba kamar yadda halin da ake ciki yanzu ka je barayi ko wasu masu mugun hali sun zo sun kawo farmaki ga ire-iren wa'annan makarantu. Alhaji Shawai shi ne sakataren ilimi na karamar hukumar malumfashi shi ma ya nashi tsokacin kamar haka. Mun zo mun ga wani yunkuri na kungiyar iyaye da malamai ta wannan makaranta ta gwamnatin tarayya da kenan da mun ga waɗannan kungiyar iyaye sun ɗauki malamai kusan talatin da ɗaya inda hasu suke biyan su kuɗi kusan dubu ɗari biyar kowane wata. ka kalli wannan yunkuri nasu wannan babban yunkuri ne saboda ai abin da zai ma sanya irin wannan tsari na cewar iyaye da malamai su haɗu su taimaka ma gwamnati akan tafiyar da ilimin 'ya'yansu to ko muka sa a wannan tsarin namu shugaban da ke tafiyar da wannan kungiya gaskiya mutane ne masu kwazo na shiga ɗakin karatun makarantar a inda na tattauna da wani ɗalibi kamar haka sunana shehu ibrahim na zo wannan ɗakin karatu na same ku kana karatu ko suwa suka gina muku wannan ɗakin karatu an gina mana wannan ɗakin karatu da daga PTA e ne. To me ka ce dangane da wannan ɗakin karatu da suka gina muku? A gaskiya mun gode da wannan ɗakin karatu da suka gina mana saboda mun ci gaba. Saboda muna samun wajen karatu yanzu haka ba kamar da ba da ba. Shi kuwa Alhaji Bala gwamnati yana ɗaya daga cikin iyaye da suka sai da su ga ita wannan kungiya domin ƙara haraba na makarantar. Mun zo nan wannan makaranta ta sakandare mun ga kamar ana ba da wasu kuɗi. Kuɗin menene? Kuɗi ne na gonaki da haƙƙin mu da aka ba mu. gonakin na ku me za a yi da su makaranta ce gashi na fili aka kara za a faɗaɗa ta saboda wancan ta din ba za ta isa ba filin aka kara gonaki na talaka aka ce su bada aka bada aka auna kuma suka aka saya yanzu aka bada kwanci kana ganin wannan ci gaba ne a garin ku alhamdulillah wannan makaranta alhamdulillah Wannan ci gaba ne kuma ba ku da wani korafi na kamar an kwace muku gonaki a'a wallahi babu Zaraddin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya Har yanzu dai arewacin Najeriya yana ba ainihin a ci gaban ilimin zamani musamman a fannin ilimin mace. A watannin baya mun kawo muku bayanan da Dr. Hadiza Shehu Galadanci ta yi dangane da muhimmancin ilimin mace. Ita dai Dr. Galadanci malama ce a sashin ilimin likita a Jamar Bayero ta Kano. Ta ga wakilinmu Iliya Kure cewa wajibi ne gwamnati ta tilasta iyaye tura 'ya'yansu makaranta idan ta kama ana iya ma hukunta waɗanda suka ƙi. ga bayanin ta yi kan muhimmancin ilimin mace. To gaskiya uh, mutum yana so ya faɗi muhimmancin ilimi ga ya mace to 'yan mintunan da zaka bani magana ba zai isa ba saboda watan uh, duk duniyan nan kowa ya sani cewa ba abin da ya fi ilimi muhimmanci uh, duk abin duniyan nan da zaka yi to sai kana da ilimi zaka iya yin shi saboda haka ilimi abu ne wanda babu tantama cewa abu ne mai muhimmanci to in ka tsaya ka ce menene muhimmancin ilimi na mata ga lafiyar mata to shine wannan watakila za mu iya dan kwatantawa bincike ya nuna cewa duk yarinyar da ka ilmantar da to ka ba ta wani iko ne na kula da lafiyar kanta ba kwa lafiyar kanta ita kaɗai ba har da lafiyar 'ya'yayen da za ta haifa haka kuma har da lafiyar iyalinta ga baki ɗaya da kuma lafiyar al'umma ga baki ɗaya a duk yarinya da ka ilmantar da 'ya mace to wannan zai ba ta daman ta zamana ta zaɓa ma kanta abin da yake mafi alheri ga lafiyarta haka kuma in tana da yara duk wani abu da ya shafi lafiyarsu to wannan ilimin nan da ta samu shi zai taimaka mata ta bi matakai ko kuma dokoki wanda zai taimaka mata ta taimaki 'ya'yan nan nata in ba da lafiya har kuma ta iya sanin cewa ya ma kamata ta je asibiti haka kuma in ta je asibitin ta iya taimaka mata taimakawa kanta ta samu abin da ya kamata ta samu a asibitin don mutum zai iya zuwa asibiti bai samu komai ba ba shi da ilimi ya koma gida to in mai ilimi ce ita za ta iya taimakawa kanta ta samo magunguna haka kuma ta zo ta iya ba wa 'ya'yan nan nata magani yadda ya kamata za ta tsabtata eh, eh, muhallinta wanda yake muhimmi ne akan lafiyarta saboda haka babu tantama cewa ilimin mata yana da muhimmanci ga lafiyarta da lafiyar iyalanta gabaki ɗaya idan muka dubi arewacin najeriya a ra'ayinki yaya abin ciki to a gaskiya in ka duba arewacin najeriya ka duba watan kaman garuruwanmu na birni sai ka ce alhamdulillah da akwai 'ya'ya mata da suke yin ilimi kamar yanzu a lokacinmu lokacin da muka ɗauki ilimin likitanci a ajinmu ba mu kaɗan ba in ka duba tare da maza da mata amma yanzu alhamdulillah a cikin aji sai kaga kusan ko eh, ɗaya bisa uku ko ma rabi mata ne saboda haka abu ne wannan na farin ciki cewa yanzu mata suna fitowa suna yin ilimi kuma suna yin ilimi wanda ya shafi lafiya ko likitanci ne ko nas ne ko ko harkar magani ne ko ko harkar lab ne duk da akwai su yanzu alhamdulillah amma in ka je karkara in ka je ƙauyuka har yanzu za ka ga cewa mu mata ba a sa su cikin makaranta kuma haka ma wani sa'ilin abin nan za ka ga wa'insu suna talla ko kuma ka gansu suna zaune ba su aikin komai bayan wa'insu kuma suna cikin makaranta kuma in ka ga watan ah, nambobin ko statistics da ake bayarwa na cewa yaran mu mata nawa ne suke da ilimi a arewa sai abin ya saka kai kuka don saboda watan kamar ba ma ba da muhimmanci ga wannan ilimin na mata saboda haka gaskiya Ah, watan ilimin mata har yanzu arewa bai kai yadda ake so ba akwai wasu matakai na musamman koko wasu ah, wani shawari da kike tsammani ko kuma hanya da gwamnatocinmu na arewa za su iya bi ganin cewa an haɓaka harkar ilimin mata ah, gani nake gaskiya aiki ne na mutane da yawa watan gwamnatocinmu za su iya yin abubuwa da yawa wanda za su iya taimakawa ɗaya daga ciki shine ko ya tabbatar cewa wayannan makarantun suna da akwai su a karkara inda ya kamata da akwai kuma kayan koyarwa na a cikin makarantun nan sannan kuma da akwai malamai saboda wayansu makarantun in ka je kai kanka ka san cewa ba za ka so ka sa ɗanka a makarantar ya karatu ba ko kuma a yanka saboda haka gwamnati tana da abubuwa da yawa da za ta yi za ta tabbatar cewa wayannan makarantun makarantu ne wanda iyaye za su sa 'ya'yansu a ciki na biyu kuma ya kamata a maida ilimi dole kowa ya sa ɗanshi a makaranta an bai saka ba a hukuntar da shi kowa ya sa ɗanshi a makaranta tun da an san amfanin ilimin nan saboda haka kowa da yake da ɗa tun da dai ka kawo ilimin nan a kusa da shi ba wai sai ya je wani wuri ba kuma ba kuɗi zai biya ba to gwamnati ta ce lalle lalle ka sa yaron naka a makaranta an ba ka sa ba ka yi bayani me dalili Tun da ita gwamnati ta san muhimmanci kuma kai ma ka san muhimmancin ilimin nan saboda haka ya kamata ka bi ka'ida ka bi doka ka sa ɗanka ko 'yarka a makaranta to gwamnati za su wani sannan kuma shugabanninmu na addini ya kamata kullum suka sami lokaci da suke yin jawabi da suke yin suke jawabi wa mutane su daɗa maimaita eh, muhimmancin ilimi duk inda suka sami eh, damar da za su yi magana da jama'a tunda jama'a da al'umma suna jin eh, maganar eh, shugabanni ko na addini ko kuma sarakanmu ya kamata su ba da muhimmanci akan cewa kowa ya sa ɗan shi a makaranta saboda ya sa ɗan shi ko shi a makaranta saboda ya san muhimmancin ilimi sannan kuma banda haka kamar yadda na ce dai aikin kowa ne ba aikin gwamnati ko ah, ah, shugabannin ba kowa ma ya sa hannu duk wanda zai iya wani abu na taimaka wajen ilimi to ya sa hannu ya taimaka ya zama na 'ya'yanmu sun shiga makaranta maza da mata Daya daga cikin matsaloli da sabbin gwamnatoci a Najeriya kowane mataki za su yaƙa idan har za su samu nasarar sake miƙar da harkokin ƙasar kamar yadda masu sharhi suke bayani ita ce ta kawar da matsalolin cin hanci da rashawa. da masana suka ce ya shiga ta kowane saƙo na harkokin ƙasar ciki har da ilmi, kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoto da Lawal Sani Kona ya haɗa mana. Ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya wadda aka fi sani a takaitaccen turanci da ASU, ƙungiya ce da ta yi fice wurin gwagwarmayar ƙwato 'yanci ga aikin malanta da kuma inganta ilmi a tarayyar Najeriya. Amma duk da wannan gwagwarmaya da ASU ke yi, akwai alamun cikin shekarun nan ta bar rina da yawa a kaba Aliyu Bafashewu. Kana gani a wannan zamani a Najeriya mutum kawai dan yana da cikakkun fefofi ya cika fom na ko jam ko wani abu ya koma gida ya jirayi admission ɗinsa? Hai, zai wuya. Don dole ne in ka cika kai komai inda ka rubuta inda ka ci, to dole ne za ka ɗan tashi. Shi ne za ka na bin kafa ka zo ka shiga cikin makaranta in akwai da ka sani ka ɗan roƙa ka daɗe ni na rubuta jaraba gashi gashi na ce to kuma ƙasan kuma ga yanda yake in baka da uwa a murhu ba a samu komai to shi yasa dole ne ka tashi kana dan bi wanda ka sani in ba wanda ka sani kuma dole ne za ka dan bi ko dan ma'aikata dai kana dan bin kafa hakan nan eh, sunana valentine chuk sausage you have to do some kind of follow-ups dole uh, ne ka bi kafa

don waɗannan fannoni ne da masu hannu da shuni ke iya ba da hanci don 'ya'yansu su samu sunana muhammad mafi yawancin lokaci za ka samu idan kai applying idan kana da wanda ka sani dole za ka sake bin kafa saboda za ka bi kafa maybe zai iya taimakonka wajen processing saboda ka san yanayin yadda abubuwa suke tafiya yanzu a ƙasar nan corruption ya shiga yawanci waɗanda suke da requirement ɗin ma wani za ka ga baya samun admission ɗaliban jami'ar fasaha da kimiyya ta tarayya na modibbo adama da ke yola aka saurara wannan kuka nasu ya jibanci matsala ne wadda ɗaliban ƙasashe kalilan ne kaɗai ke fuskanta a nan duniya na sami zantawa da shugaban ƙungiyar malaman jami'a reshen jami'ar fasaha da kimiyya na Modibbo Adama, Comrade Augustin Jelu, wadda na yi hira da shi ta wayar tangaraho. To yaya batun ɗalibanku yadda muke jin kukan suke cewa in yaro ya nemi a ɗauke shi a jami'a sai ya san wani. Menene ra'ayinka game da wannan? Wannan lamari nan dai gaskiya ba daidai ba ne. Muna da tsari yadda muke bada admission a jami'a. kowane yaro kami a doke shi a university sai ya rubuta jam kamar yadda muka yi shekaran da ya wuce sai yaro ya samu 180 and above in ya san above muna ba da admission sai dai yanzu dai da shike mu na Najeriya kowa ya gama secondary school yana so ya shige kuma ya je university to wayanda suka yi apply kowane course yana iya zama kuma wayanda suka apply su fi space da muke da shi don a ce yanzu ta karanta mat ko lissafi kenan an ajiye ana so yara hamsin sai yara ɗari da hamsin su yi applying to dole kuma za a ɗiba daidai inda muke da shi don ba za mu ɗiba yara su zama su zama mana kamar kasuwa ba amma ba wai ba ɗauka yaran da suka ci jam ba muna ɗauka su su dai yaran da suke applying suna yawa ne to cewa suke yi in baka san wani ba wai wayanda suke samu ɗin lalle sun san wani ne ko kuma sun bi kafa yaya haka yake ba haka yake ba da lokacin da muka je university in har ba ka samu admission ba ba mu zuwa mu bi kafa sai a wancan kai apply ban ci can ba ko ba samu admission ba sai wani ya je samu aiki ya ce ko ya samu wani sana'a da zai yi amma yanzu da shi ba eh, kasan mata zama ba aiki yi mutane kuma sun yi wayo su sai kowa yana so yaron ce university in aka bada admission duk wanda bai samu admission ba sai ga sai je university na ya je yana nema kowa ya riga ya gan kamar cewa in ya je ya sami wani zai samu admission babu shakka akwai matsi daga iyaye na neman 'ya'yansu su yi karatun digiri amma jama'a da dama na ganin yin kwashen ɗalibai saboda matsi maimakon yin zaben waɗanda suka cancanta shi zai fi tasiri ya ci gabar ƙasa da al'ummarta. Kyawun takardar shaidar ilimin ɗalibi ya zame masa lamunin samun shiga jami'a ko yana da gata ko babu. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Yola. Masu haro da wannan rahoto Allah ya kawo ƙarshen shirin na gari na kowa na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Kiba Hiro ne wadda ya daidaita sautin shirin. a nan nisa imam aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe a gaida sahaba da tawagarsa kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu karkare ga takaitattun labarai To Amurka na duba yiwuwar girke manyan makaman yaƙi a ƙasashe da dama na yankin Baltic da Turai a cewar wasu jami'an gwamnatin ta Amurka a jiya Asabar. An ce wannan shawarar ta zama saƙo ga shugaban Rasha Vladimir Putin na cewa Amurka za ta kare ƙawayenta na ƙawancen NETO a gabashin Turai. Jaridar New York Times ce ta fara bayyana wannan al'amari a jiya Asabar. muddin aka amince da wannan shawarar za a girke wasu daga cikin manyan makaman ne a wasu ƙasashe da dama waɗanda a da ke ƙarƙashin tsohuwar tarayyar soviet a karo na farko tun bayan yakin cacar baka wata fitacciyar jaridar burtaniya ta ce da rasha da china sun leƙa cikin wasu manyan kundin sirri waɗanda tsohon ma'aikacin kwantiragin hukumar leƙen asirin amurka edward snowden ya sace waɗanda wato wanda hakan ya tilasta Burtaniya janye ma'aikatan leƙen asirinta daga abin da ta kira ƙasashe maƙiya. 'Yan gwagwarmaya sun ce mayakan kurɗawa sun danna zuwa tungar ƙungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama ISIS a taƙaice. To, Madalla, abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma kibahiro diodo ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.